Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ‘Yan uwa na cikin wannan gida al'ulu wal murjan ina muku da kowa fatan alkhairi. Eh, ga wani jalabi da ake haɗawa wannan sirrin eh, akan samu ganyen tumfafiya guda uku kowane guda ɗaya sai a rubuta mishi suratul qari'a kafa ɗaya alqari'atul malqari'a daga farko har zuwa sura kafa ɗaya kowanne haka za a yi kafa uku kenan sai a shanya ya bushe idan ya bushe sai a samo hakukuwa na gidan tururuwa idan ka je gidan tururuwa wannan hakukuwan nan nata wanda ga ta turo ta mayar da su waje su ne za a ibo a hada da ganyen tumfafi wannan ganyen tumfafi a daka idan aka daka sai a samu turare mai kanshi kowane iri ne musamman ma binta sudan sai a dan diga kaɗan sai a cakuda mutum sai ya ringa hayaki yana karanta wannan alƙari'atul a kafa uku yana rubuta kafa uku kuma allo ya wanke sha kullum kwana uku sannan kuma ya rubuta kafa uku a fara takarda a naɗe a yi laya ko a rataya a gida ƙofar gida ko a rataya a kofar ɗaki ko mutum ya binne ko mutum ya ringa yawo da wannan laya wannan jalabi ne wannan jalabi ne kwarai da gaske insha Allah Allah ba da ikon